ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون kuma don zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su karkata ga abin da sashen su yake wa sashe wasu wasi kuma don su karɓi abin da kawunansu kana su yarda da shi kuma don su aikata abin da suke aikatawa na sabo da laifuffuka